أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد ينقوى وإن سكي سرارمه da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ainihin wato 24 ne ga watan rabi'u sani hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da tara ga watan 12 shekara 2020 inda muke gabatar da karatu cikin littafin tambihu ulil albab على ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين قولا من أقائد أبي الأباس na نبب مالمي شك مالا جبريل شك مالا حبيب أحمد جبريل wannan shine darasi na ainihin wato sha uku a aƙida ta biyar da malam ya kawo jiya shine ba da sufiya ta ataƙil wahadatul wujudi sufaye an samu wanda sun kudirce cewa komai yana iya zama Allah a wajen su babu bambanci tsakanin alkhaliku da kuma almakalu akwai wani da suke ce masa ɗan anti bari mu dan saka wasu abubuwa na shi kafin mu ci gaba mu ji me yake cewa kaga kalmar ta farko billahi al'azima rantsuwa zai billahi azima to kaga inda su ne ba za su wa mutum uzuri ba yanzu ne sai ce mai jahili ko rantsuwa ma bai iya ba bai iya larabci ba in ka bi su za ka zama ne ba za ka san Allah ba za ka zama Allah ne hadisi ka a koyar wannan ƙarya ne Allah ya sake cewa wa min nuri shay to kafin mu tafi maganan wannan hadisin da suke kafa hujja da shi mun san cewa hadisin yana cikin Bukhari da wasu gurare wanda Limamul Bukhari ya kawo duk malaman duniya mutanen kirki na farko ba wanda ya ma hadisin wannan fahimtar cewa Allah madaukakin sarki da yace man adali waliyan duk wanda ya gaba da masoyina faqad azantuhu na sanad da shi bil harbi yaki da fito na fito da ni wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bawa bai taba kusanta ta da wani abu ba ahabba ilayya mafi soyuwa gare ni min maftaratuhu alaihi irin abinda na farlanta gare shi wa ma ya zalo abdi bawana ba zai gushe ba ya taƙarrabu ilayya bin nawafil yana kusanta ta da nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu idan na so shi shi sai ce wai kuntuhu ba ma haka hadisin yake ba kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zama jin da yake ji da shi shi yasa zamu ga cewa Allah subhanahu ta'ala da ya fara saukarwa da annabi wahayi ya ce masa wa siyaba ka fatahir ka tsarkake siyab ɗinka malamai sun a akan abu biyu bayan fassarorin da suka yi cewa wa siyaba ka fatahir ɗin nan ana nufin ka tsarkake zuciyarka sannan ka tsarkake tufafinka da haka za mu ga cewa duk mutumin da ya bauta ma Allah yake so Allah subhanahu wata'ala ya karɓi bautar da ya yi to akwai tsarkin da ake so su ya samu dole sai zuciyarsa ta kubuta daga shirka zuciyarka in ta hada haƙƙin Allah da wani to lokacin ne mutum yake zama mushriki sai zuciyarka ta kubuta daga bid'a idan zuciyarka ta kubuta daga bid'a to lokacin ne kake rayuwa kan sunna in zuciyarka ta hada haƙƙin annabi da wani to lokacin ne mutum yake zama dan bid'a to sannan ya zamanto gabbanka su samu tsarki sannan tufafinka su samu tsarki sannan inda za ka bauta ma Allah ya zama yana da tsarki tsarki guda nawa biyar tsarkin zuciya daga shirka tsarkin zuciya daga bid'a tsarki na gabbai tsarki na tufafi sannan tsarki na makan ɗin da za a bauta ma Allah to akwai samara amfanin da ake samu idan waɗannan abu guda biyar suka samu tsarki to lokacin ne zai zamanto mutum kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi ka zama jin da Allah subhanahu wa Ta'ala yake ji da shi da ma'anan ba yadda za a yi ka buɗe kunnen ka kana sauraron kowane irin abu ba za ka saurari wani abu ba sai abin da Allah yake so a saurara shi za ka saurara wa basaruhu allazi yubsiru bihi Za ka zama ganin da Allah yake gani da shi ba wai a Allah zai zamanto da ganin ka da nashi duk ɗaya bane a'a a'a a wannan lokacin ba za ka yadda ka buɗe idan ka kai ta kallon kowane abu ma sai abin da Allah yake so a kalla din sannan waye da hullati ya butishu biha ba za ka yadda ba wai Allah zai zama hannun da kake damkar abu da shi ba ba shi bane ma'anar hadisin a'a waye da hullati ya butishu biha ba za ka yadda ka ɗauki hannunka ka taba abu ba sai abin da Allah ya yadda a taba shi za ka taɓa sannan wa rijlahu allati yamshi biha ba wai Allah zai zama kafafun da kake tattakawa ba kai tafiya ba shi bane ma'anan hadisin a'a ba za ka yadda ka dauki kafarka ka tattaka ba ka je wani guri sai inda Allah ya yadda a ce yace a je sannan za ka je shi yasa da aka tambayi Hatimul Asam aka ce masa ya akai ka zauna lafiya lau baka da hayaniya irin na gowan mutane yace ya gina rayuwarsa akan abu hudu yace na farko alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi na san da abin da Allah ya rubuta na arziki na wani wani bai isa ya ci ba yace sai na natsu abin da yazo in sashi a lissafi abin da bai zo ba bana sashi a lissafi na in wahala yace sannan na biyu yace duk aikin da Allah ya sa yace in yi nakan tashi in yi itikanin aikin da kyau bai damuna wani yayi ko bai ba ni ba matsala ta bane yace sannan na uku na san mutuwa tana iya zuwa min ko da wani lokaci ya ce shi sa ni kuma nake mata idari kafin ta zo sannan ya ce na hudu ina jin kunyar Allah ya ganni duk inda bai dace ba shi yasa bana daukar kafa ta in tattaka in je gurin ya ce da waɗannan abubuwan guda hudu ya zauna lafiya to a wannan lokacin ne idan Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka baka jin abu sai abinda Allah ya ce a ci ba ka buɗe idan ka ka kalli abu sai abin da Allah ya ce a kanna ba ka ɗaukar hannunka ka taɓa wani abu sai abin da Allah ya ce a taɓa ba za ka ɗauki ƙafarka ba ka tattaka ka je wani guri sai inda Allah ya ce a je to a lokacin ne Allah ya ce wa in sa'alani wallahi idan ka roke ni la utiyannahu ni kuma sai na bashi wala in ista'azani wallahi in mutun ya roki tsare na la uizannahu wallahi ni kuma sai na tsare shi wannan shine abin da hadisin yake nufi amma haka wasu a cikinsu suka ɗauki wannan hadisin suka ba shi wannan muguwar ma'anar cewa mutum zai iya zama Allah bari mu ji daga haske ne aka halitta dukkan komai da komai sannan shi ma zan Allah nuri har kan lafiya wannan hadisin ƙarya ne Wani Allah ne ya sake cewa wa min nuri har kan lafiya shay daga haske ne aka halitta dukkan komai da wannan kuma aƙidar da ya faɗa nan duk ɗan ɗariƙu suna da ita cewa daga hasken manzon Allah ne Allah ya halicci kowane irin abu wanda rikici ake ta yi da su shi yasa hatta gumari ya faɗa cewa wannan hadisan da suka zo suka dogara da su hadisan ƙarya ne daga hasken annabi ne Allah ya halicci kowane irin abu shi kuma annabi tun da daga haskensa ne shi kuma daga hasken Allah akai shi duk daga nan ake daddaurawa ai ta jujjunawa har sai an gamsar da matasa cewa kowa fa yana zama Allah nan fa bari mu ga ba ta ana halaka hal an yi ba ya yi kuri din nan ko haske ne mara uku barzahun ne fi barzahin fi barzahin ko mun ta zuwai barzakun ne fi barzakin fi barzakin huwa mun ta hazzu waqi shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine karshe na azzuwa masu ɗanɗana Ni sun wata ɗanɗana in ka zo in ka ka ji magana ka ji ji in ba ka ji na Allah ba ka ji ba. To kun gani ana yin magana ne a kan gaba

don Allah don annabi kar ka koye kai wani wuri ka shi ba ruwa ba to wannan shine abu na farko da wannan mutum ya faɗa bari mu tafi abu na biyu bayan wannan mu ji yake ta wannan waka ne yake yi shi wannan bari mu ji waka ne

ya barhama ya gausu ya mai biyan bukatu na shi daure mana kwance mana shehu ya ubangijin sani so kaga akwai Allah na farko akwai kuma ubangijin sani bari mu rauni da wasu almani na gane da mulki rani kaga sarki الله masu saurare sai haƙuri yau an tafi karatun ya hada da tashiya kun san wani lokaci haka ake shan tashiya ba don muna so ba sai don ababi na lalura haka ake tashiya to wannan waka ce akwai abubuwa a cikinta amma abinda nake so ma in tafi a kansa akwai program da ya kwanan nan a kibla fm zan fara saka muƙaddiman karatun yanzu kafin in zo in ɗauki gaɓoɓin da suke da muhimmanci masu saurare su ci kullum mutanen nan suna mana rashin adalci suna cewa ai boko haram suna dogara ne da littattafan ahalis sunna wanda shekaran jiya a program ɗin da ne ranar lahadi na ɗauko maganganun sheikh sharif sali da ya faɗi cewa ba yadda za a yi ilimin ibnu taymiya ya zama shine sababin batan al'umma ba zai taba yiwa ba ba zai taba yiwa ilimin ibnu taymiya ya zama to shine sababin batan al'umma ba yace wasu cikin matasan nan sun dan dauki maganganun shi sun ƙara sun lage an samu kasratun nadijina fil ilmi yawan waɗanda ba su nuna a ilimi ba su ya haifar da waɗannan matsalolin so kaga su kuma yan hakikan nan su ma ba da wasu littattafai da suke karantawa sai littattafan waɗannan malaman nasu na ɗariƙu za ka ji yana faɗa da bakinsa ya tabbatar da cewa shehu ibrahim ɗin nan ɗan hakika ne da bakinsa shehu tijjanin ma ɗan hakika ne amma bari mu fara sa muƙaddimar a tun daga mai gabatarwa me yake ainihin wato fara faɗa mutane su ji tukunna wannan matsala ta haƙiƙa bari ku ji tun daga muƙaddima Salamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu. suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Kebla FM Alhamdulillah za mu have a discussion kuma mu ji wani bayanat a bakin wani bawan Allah wanda Sanku shi ake nufi waka to ta ah, yake irin wannan magaganu yana yin su ne domin ya provoke mutane ko dai a'a cikin alkur'ani da hadisan akwai wannan shanin ciki shine ilimi na hakika wannan ilimi na hakika cikin tuka da wannan bawan Allah yi yace wa ilimi ne na cikin tarika tijaniya yace Sheikh Ibrahim Anyas dan hakika ne yace Sheikh wato tijan dan hakika ne ya ce wai su kuma yan hakika ne suna yin hakikansu fili domin a fahimce amma kowa inda yake suna yin shi a boye wai ba haka nan ba ne to yau za mu ji cikakken bayani menene hakikan nan bawan Allah da zai kasance tare da mu yana nan tare da mu a wannan lokaci sunan shi shehu wato muhammad dan anti shehu muhammad da anti wanda suka san shi duka sun san kaban bai wasa da shanin da ya gano hakika yana saye da kyau abin da ya zamo hakika to ya muna bayani kuma mun mishi tambayoyi ya kara warware muna wannan karatu wa'anda kuke sauraron mu kuma website na Kibla FM shine www.kiblafm.com ku log on ku access resources mu akwai kuma wato lambobin da za ku dauka an mutum kana da wani tambaya ne in aka bude layin tambaya za ka kira ka miko da tambayan nan ka aje ya so bawon Allah ke tare da mu shehu da anti ya muna bayani mu fahimci akan haka muna mishi sallama da musulunci muna ce mishi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shehu Muhammadu dan anti barka da warhaka na'am salamu alaikum shai barka da masu masha Allah so uh, shai muna fata alaikum salam masu masha Allah muna fata da kai da iyalinka kuna nan lafiya Na shai kuna nan lafiya alhamdulillah shai gabanin mu ci gaba wato sunanka Muhammad dan anti wato kai kana cikin fildin hakika daga gane mutane dama da suka ji karatutukanka wasu wai ka burge su da ilimi na wato shanin hakika wasu kuma wasu confuse ka confuse su wasu wasu na son su ji mo sannan su pass judgment su yi a wato nazarin maganan kanna gabanin mu shiga cikin shani shaik mun ji kuma wakokinka ina so in tambaye ka na farko shin kana waka kuma ne ko dai a'a a wakan nan wani habi ne na da firin ga mun da dai mun ji karatukan da kai da ya gano addinin musulunci amma mun ji kuma wakoki shin shaida shekin na so ka muna magana kaɗan kyau da anti kai mawaki ne ko dai a'a kana yin bin dukan shi da karatarwa ko cikin wakan take kuma tura karatu a muna wannan bayani sannan mu ci gaba bismillah shai na'am to zai fara bayani wanda insha Allah zuwa gobe za mu ɗauko gaɓoɓi muhimmai a karatun nan da yi mu su mutane za su ji abin da shi ɗan an yake faɗa kuma a za ku ji madogararsa da dalilansa kan wannan hakika ɗin a tunda suka yadda suka raba shari'a da hakika mun sha faɗa masu cewa ma dama akwai hakika to billahi lazi dole kuma sai ta haifar da yan haƙiƙa ba za ku zauna lafiya ba sai in kun ruguje haƙiƙar to shine sai a daina samun wa yan haƙiƙa amma ma dama akwai haƙiƙar to dole haƙiƙar kuma sai ta samar da yan haƙiƙa din bari mu tafi kan karatun shi kuma shehu mansur daga nan kaduna da ji yana faɗar akwai ita shari'a tana da lubbi tana da lubbin lubbi da wane ne da wane ne wanda daga nan ne duk wata ɓanna ake gina ta wanda shi ma daga nan ne ɗan antin shi ma zai gini wajen mukami na al'imanu da al'islamu da al'imanu da kuma ainihin wato al'ihisanu al'islamu al'imanu da al'isanu ba haka suke faɗa ba cewa matakai ne guda nawa guda uku al'islamu al'imanu sannan sai kuma ainihin wato al'isanu haka suke ainihin wato faɗa bari mu ji me yake faɗa wannan tun a farko dama ya taka wani ba kamar yadda wannan zamani ya canza kullum abinda mutane suke tunani laifin ƙanana muridai su manyan ba su ganin nan ba haka tijjaniya take ba tijjaniya bata abinda musulunci ya tabbata shi tijjaniya ta tabbata abinda musulunci ya hana shi tijjaniya ya hana babu wani abu sabo a cikin dari da tijjaniya saboda ka abin da yake haramun a musulunci haramun ne a tijjaniya abin da yake halal a musulunci halal ne a tijjaniya abin ɗaya ne duka addini a dunkule yake ash-shari'atu aqwalu rasulullah wa at-tariqatu af'alu rasulullah wal haqiqatu ahwaluhu kun ji at a af'al a shariatu af'alu rasulullah wal mi wat-tariqatu af'alu rasulullah wal haqiqatu ahwalu rasulullah ita shari'a ita ce maganganun annabi ɗariƙa. ita ce aikin annabi haƙiƙa a shari'atu an ta abu da wa ɗariƙatu an ta su da Allah wa haƙiƙatu an ta sha da kun ji a shari'atu shi ne an ta abu da wa ɗariƙatu an ta su da wa shari'a wal haƙiƙatu an ta sha da Allah المشاهدة بشيء ولا الشريعة كشر الدين والطريقة لب الدين wal haqiqatu lubbu lubbu din ka gani a shariatu shari'a ita ce bawa dariqa ita ce lubbu ƙwayar haqiqa ita ce lubu lubbu din kaga ita ce kwayar kwayar in ka ɗauka za ga duk daga baki hiɗe haqiqar ta fi shari'a haka ake tafiya الشريعة خدمة والطريقة قربة والحقيقة وصلة الشريعة خدمة والطريقة وصلة قربة والحقيقة وصلة haka suke sura ka ba abin da ya fita daga shi kar mutum ya dauka cewa akwai wani matsayi da in ya kai zai iya yin abin da ya gada a cikin tijaniya wasu tunanin su in sun kai wani matsayi za su bar sallah ko za su bar kaza ko za su iya aikata haramu wannan baya cikin abin da ake kira tijaniya wasu kuma za su yi sannan za su yi komai amma suna ta sun kai wani matsayi za su iya kasa kowane batun jani karya ne ba wannan mutum. abin da ya dame mu dai rarraba su alƙishiru da allubbu da allubbu lubbi bawo ƙwaya ƙwayar ƙwayar ƙwayar shi nan to wa'annan idan mun zo gobe za mu har haɗa wa'annan kawukansu sai mu zo ku saurari wasu zantuttuka na shi ɗan anti ku ji mai ifaɗa da kuma wannan abin da kuma dama akwai alaƙa tsakanin gabar da za mu tashi ta shida A sufiya tu'ti martabatul ihsan da shi in su ba su ɗauka cewa ko wani mutum da zai kai martaba ta al ba in dai baka da alaƙa da wata ɗariƙa. to ba za ka iya kai mataki na al ba wanda za mu kawo ayoyin za mu baje wannan da cewa wannan da ƙarya ce yawwa. sahabbai sun kai mataki na al kafin su bar duniya su koma zuwa ga Allah amma ba wanda ya zamanta irin wa'annan abubuwan su ne ainihin wato ma'auninta. da aka gabar da muka faɗa jiya ta maganan cewa aƙida guda uku ce a duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana ko'ina da kuma Allah bai ko'ina sai waɗanda suke da aƙida cewa Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshinsa kalman al'arshi a cikin ƙur'ani Allah ya ambace ta gurare da yawa ya kai waje kusan guda ashirin da biyar abin mamaki yayin da za su zo mutum ya kafa kama baka hujja da laisa ka misalihiwa shai'un sai kaga kuma ƙur'ani da ya tashi ya tabbatar da cewa Allah yana da al'arshi kuma akwai waɗanda suke da al'arshi ya ce fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu sai ta wa huwa rabbul arshil azim sai Allah ya kira kansa shine ubangijin al'arshi mai girma sannan ya faɗa a cikin suratu yunus ya ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ko suratuhu wa kana arshuhu ala al-ma'i al-arshin Allah yana karwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mab'usuna min ba'di al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin sannan Allah ya ƙara faɗa a suratul isra'i yace qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtagaw ila zil arshi sabila sana a suratul anbiya haka ya ƙara faɗa yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifuna sannan yace qul man rabbus samawati sabi wa rabbul arshil azim kace wane ne ubangijin sammai bakwai da ubangijin al'arshi mai girma sannan haka yace fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim sannan yace wa taral mala'ikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim dan haka wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin sannan ya faɗa a suratul ghafir yace alladhina yahmiluna al arsha mala'ikun da suke dauke da al arshi wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت rahmatan wa ilma وإلما فاغفر للذين tabu واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم sannan a ƙarƙashin ayar ta gaba a ɗaya shafin yace rafi'ud darajatu zul arshi yulqi ruha min amrihi ala man min ibadihi li yunzira yawm at sannan ya faɗa yace qul in kana lirrahmani waladan fa ana awwalul abidina sai yace subhana rabbis samawati wal ardi rabbi arshi amma yasifun sannan ya faɗa yace wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya sannan yace zai kuwatin inda zil arshi maki sannan yace zil arshil maji duka wannan Allah ya tabbatar wa da kansa cewa yana da al'arshi a cikin wa'annan ayoyin sannan ya zo ya tabbatar da cewa ya daidaita akan al'arshi babban abin da suke gudu idan an ce Allah ya tabbata akan al'arshi ko ya daidaita shine kamanta Allah da halitta din a cikin suratul namli da ya tashi ya tabbatar wa da kansa cewa Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah shine abun bauta da gaskiya kuma shine ubangijin al'arshi mai girma a cikin surar kuma ya kawo cewa ga wata mata tana da kuma al'arshi inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulle shay'in wa laha arshun azim kaga Allah rabbul arshil azim ita ma walaha arshin azim to tunda tana da al'arshi Allah ma yana da shi to sai ka kore ma Allah al'arshi ko tabbatarwa Allah za abin da ya tabbatarwa kansa tabbatarwa za a yi sai a ce laisa ka mislihi wa shay'un shi yasa annabi Sulaiman yace qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin sannan anan yake cewa falamma ja'at ila haka za a rushiki qalat ka annahu hu wa utina al-ilma min qabliha kunna muslimin to wannan Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatar da cewa wannan matan tana da al'arshi al'arshi al'arshi kamar yadda ya tabbatarwa da annabi Yusuf cewa rafa'a abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada to al'arshi al'arshi tunda Allah ya tabbatar wa a ƙur'ani cewa wasu mutane suna da al'arshi shi ma yana da shi yanzu don kada a kamanta al'arshin Allah da nasu sai a kore al'arshin Allah a ce babu ko za a tabbatar da cewa akwai al'arshin amma a yi amfani da ƙa'idar laisa ka misali shehu wannan ita ce ƙa'ina. don haka kuma ya zo ya faɗa a cikin ƙwar'ani a gurare guda bakwai kamar yadda muka kawo ayoyin jiya cewa Allah ya faɗa cewa ya daidaita a al'arshi to wannan aƙidar ta cewa Allah yana ko'ina ma dama za ta ci gaba da yawo cikin mutane to dole sai an ci gaba da ginawa mutane cewa kuma ana iya zama Allah daga duk wani da kuka ji daga cikin sufaye yana da aƙidar cewa Allah yana ko'ina to billahi da zai taimaka mu wannan da'awar suke ta wahadatul wusu amma wanda yake da da'awar cewa Allah bai ko'ina to shi yana da sauki sauki mu kuma aqidar mu mun tsaya inda Allah da annabi da mutanen kirkin farko suka tsaya cewa Allah subhanahu ta'ala ya daidaita a saman al'arshin shi daidaitan da ya dace da shi subhanahu wata'ala to da haka gobe za mu ji wannan as-sufiya tu'ti martabatar ihsan shine na shida suna bayar da matsayi na ihsani ga ainihin wato malaman su a saka suka dauki abin haka kuma suka fahimce shi za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh